kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babale da kanun labarai. Manyan jami'an diflomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris, babban birnin kasar Faransa, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin cimma yarjejeniyar zagaita wuta a Gaza. Wani hari da aka kai a Bamako babban birnin ƙasar Mali, wanda aka auna a sansanin horar da 'yan sanda sojoji da filin jirgin sama, ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da saba'in. shugaban amurka joe biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanke ta rage yawan kudin ruwa wata muhimmiyar alama ce da ke nuna cewa hawa farashin kayayyaki ta ragu to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a yayin da gwamnatin kabaru ta fusata ta yi shelar shirin gasa ma 'yan awarin ingilishi aya a hannu saboda kin jin rarrashi da kuma kiran sulhu wasu na ganin ta dan makarfa. A hankali hankali shi abu ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane. Za kuma a ji ƙarin bayani kan irin ci gaba da jami'an tsaron Najeriya ke samu a arewa maso yammacin ƙasar inda har a baya-bayan nan suka samu damƙe matar wani gawurtaccen barawon daji ɗauke da albarusai kowaye shi wannan barawon wannan barawon sunansa kacalla jijji kacalla jijji dan bindiga ne wanda ke aiki ƙarƙashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce kacalla halilu wanda ake sani da kacalla halilu su bugu kamar kowace safiyar ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi matsalolin zaɓe da kuma dalilan tsadar man fetur a najeriya akwai mu kuma da nasihar jama'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum manyan jami'an diflomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar laraba a paris babban birnin ƙasar faransa a daidai lokacin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma hana tashe-tashen hankula kan iyakar Isra'ila da Labanin daga shiga wani babban rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya halarci tattaunawa tare da takwarorinsa na kasashen Birtaniya, Faransa, Jamus da kuma Italiya bayan da ya je kasar Masar domin tattaunawa kan yadda za a ciyar da shawarorin Gaza gaba. Blinken ya faɗa bayan tattaunawar cewa Ba za mu so mu ga wani yunkurin faɗaɗa ayyuka na kowane bangare ba da zai kawo barazana ga burin ta wuta a rikicin Gaza. Bilinkin ya kuma yi gargaɗi game da ayyukan da kowane bangare ke yi a gabas da tsakiya. Wani hari da aka kai a Bamako babban birnin kasar Mali wanda aka auna sansanin horar da 'yan sanda sojoji da filin jirgin sama ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da saba'in tare da jikkata wasu ɗari biyu kamar yadda majoyin tsaro suka bayyana a ranar Alhamis. Wannan shine hari mafi muni na adadin mutane da suka mutu a 'yan shekarun baya-bayan nan. Kwararru sun ce har-haren na ranar Talata a Bamako su ne irinsu na farko cikin shekaru da dama kuma sun yi mummunar illa ga gwamnatin mulkin soja da ke mulki a ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu ya sanya shakku kan dabarun gwamnatin mulkin soja da suke yi na cewa an shawo kan matsalar tsaro duk da cewa 'yan bindiga sun shafe shekaru suna yawo a yankin. harin da kungiyar alka'ida da ke da alaka da kungiyar gnim ta yi ikirarin kaiwa ya haifar da kaduwa da tofin alatsi ne a cikin wannan ƙasa ta yammacin afirka 'yan ƙasar ta mali da dama sun yi amfani da shafukan sada zumunta wajen nuna gazawar jami'an tsaro labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanke ta rage yawan kuɗin ruwa wata muhimmiyar alama ce da ke nuna cewa hawa farashin kayayyaki ta ragu da yake magana a rana alhamis a cibiyar tattalin arziki ta washington dc biden ya ce ba wai yana ayyana samun nasara ba ne amma kasar ta shiga wani sabon salo na murmurewa daga annobar cutar covid-19 The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory, it's a declaration of progress. Rage kudin ruwa da babban banki ya yi ba wai ayyana nasara bane. ya ayyana ci gaba ne wannan alamar mun shiga wani sabon yanayin tattalin arzikinmu da murmurewa shugaban ɗan jam'iyyar democrat ya jaddada cewa akwai sauran aiki da ya rage a yi amma ya yi amfani da jawabin nasa wajen nuna abin da ya cimma na tattalin arziki kamar yadda ya caccaki trump wanda ya gabace shi na jam'iyyar republican da ke takarar neman wani wa'adin mulki Biden ya bayyana fatan rage kuɗin ruwan zai sa Amurkawa su samu sauki wajen siyan gidaje da motoci. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji gwamnatin jamhuriyar Kamaru ta fusata da yadda 'yan awarin Ingilishi ke ƙin jin rarrashi da kuma kiran a yi sulhu don haka ta ce zafa ta dakile su kamar ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa to sai dai wasu na ganin gwamnati ta makara wajen gane cewa abun fa ba da wasa ba ne ga wakilin sashen hausa awal garba da bayanin da ministan tsaron kamaru joseph beti osomo ya yi ga manema labarai kuma a matsayin sako ga 'yan tawayan mandat qui a été confié au président Paul Biya. Muna cin galaba akan masu neman raba mana kasan gida biyu kuma ba za mu bayan da wuya boli hau ba sannan kuma muna yaba wa jami'an tsaron kasar mu wajen irin namijin kokari da suke yi domin maido da doka da ola a bangaren na yan aware. wani nisa na tambayi alhaji ali dan adawa ne a bangaren na yan aware ga abin da ya ce dangane da abin da yake faruwa a bangaren kamaru masu amfani da harshen ingilishi a takaice dai wato yanzu dai faɗan ɗin ya kai tsawon shekaru bakwai haka ko takwas ma aka so wannan abin ɗin kamar da wasa wato gwamnati ta rena wani al'amarin tana tuna cewa ba komai ba ne za ta iya ta tura 'yan sandan ta ko maka sojoji su murkushe waɗannan eh, mutanen masu wuta da zaune tsaye to a hankali hankali shi abin ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane. Haka zalika wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila yana iya zantowa matsala ga gwamnatin ƙasar shi ya sake yi wa Alhaji Abubakar ɗan jam'iyyar sai ne mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma mai faɗa a jini a ɓangaren hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai eh hakikan gwamnati na galaba akan wannan zancen wa'anda suke so a ware ko da ike kasan yakin sunkuru ba a gamawa da shi hakan nan kamar yadda mutane suke sai mutane su ba su dauki makamai tun da kai da su da ko wayanda da su bari da ko kuma ba su bari ba yanzu a wannan nan fannin din muke da ko kai wayanda suka bar wannan sha'anin da ko kuma suka ki bari Alhaji Isa shi ma ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwa masu shige da fice a wannan bangare na 'yan aware ga irin hirar da muka yi da shi to a gaskiyar magana abin da yake faruwa 'yan amba suna tara mota amma in sun tara mota ba wai Kwaci suke ba suna tambaye ku dai ku ba su kuɗi abin da kuka niya kuma ba sa ka'ide muku abin da za ku ba su to abin da yake faruwa tsakanin su da sojoji akwai tangarɗa saboda ko da a motar kake za su tambaye kan kai ma'aikacin gwamnati ne kai ma ma'aikaci ne ba ruwan su da ku dan sun ce su da gwamnati suke yi to sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne dan gaba da gaba ba za su iya da su ba wannan gaskiyar magana a ba min da ba a fita kasuwa ranar litinin dukkan shashin ingilishi dan litinin kowa baya fita zama yake a gida mu Awal karba kuma da Amurka daga kasar Kamaru A gaida awwal yanzu kuma ga baballe da kashi da biyu na labaran duniya. 'Yan sanda a kudancin kasar Pakistan sun bayar da rahoto a ranar Alhamis cewa an kashe wani likita da ke fuskantar zargin kalaman batanci ga addinin Islama. wani harbi da aka yi a lokacin wani samame da aka yi niyyar kama shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a. Kashe sha na cikin dare a lardin Sidihi ya zama wani mataki na biyu a cikin mako guda da 'yan sandan pakistan suka harbe wani da ake zargi da aikata sabo nawaz musulmi ne da ke aiki a babban asibitin garinsu na gundumar omecot an sallame shi daga aiki a ranar talata bayan da mazauna yankin suka zarge shi da cin zarafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yada wasu rubutun sabo a shafin facebook a farkon mako likitan ya yi fatali da tuhumar da ake masa ya kuma ce shafin na kafar sada zumunta ba nasa ba ne daga baya an shigar da ƙararsa gaban 'yan sanda duk da haka a daidai lokacin da zanga-zangar tashin hankali ta bazu a birnin da wasu masu fafutuka na addini suke neman a kama shi cikin gaggawa masana kimiyya da ke binciken neman asalin cutar covid-19 sun fitar da jerin sunayen dukkan dabbobi waɗanda watakila sun taimaka wajen yada cutar ga mutane masu binciken sun yi nazari kan kwayoyin halittar da aka tattara daga kasuwar ƙasar china inda aka gano bullar cutar ta farko tare da gano wasu gungun gafiyar daji da ake kira raccoon maguna da beraye waɗanda watakila sun kamu da cutar yayin da aka kawo su kasuwa a birnin wuhan da ke kasar china a ƙarshen watan nuwamban 2019 yayin da wannan bincike da aka wallafa a ranar alhamis yake ƙara ƙarfafa ƙwarin gwiwar cewa an samu covid-19 daga dabbobi ne bai ware muhawarar da ake yi ba kan kwayar cutar ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya. inda jami'an tsaro ke ci gaba da samun nasara kan rikakkun miyagun makasa tun bayan kashe kasurgumin ɗan ta'addan nan kacalla bello sububu na baya-bayan nan da aka kama sun hada da masu kai komo a madadin rikakkun barayin musamman ma a yankin zamfara kamar yadda wakilin sashen hausa abdulrazak bello gusau ya ci gaba da cewa wayanda aka kama da suka hada da mamuda makakare da matarsa kulwa makakare da wata matar an kama su ne a lokacin da suke kan hanyar zuwa sansanin 'yan fashin daji da ke ƙauyen na makakare domin isar da sakon wasu harsashen bindiga da suke ɗauke da su kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalijan wanda ya tabbatar da kama wanda ake zargin ya bayyana yadda 'yan sanda suka samu nasarar take mutanen shi wannan mamudu sani ya tabbatar mun da cewa yana tare da barayi misalin shekara uku da suka wuce lokacin da ya fara aiki tare da su mun same shi da albarushi guda ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda matar wani babban barawo ta bashi wannan barawon sunansa kacalla jijji kacalla jijji ɗan bindiga ne wanda ke aiki karkashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce kacalla halilu buzu ko wanda ake sani da kacalla su sububu har ila yau cp shehu muhammad dalitan ya kuma yi karin haske kan yadda waɗanda ake zargin suka yi safar albarusun daga wani ƙauye har zuwa garin na anka ita matar ita ne ta je wani ƙauye a ƙauren na moda ta karɓo wannan ammunition din a wurin wani ɓarawo a can tana kan hanya ta ita wannan yaro din za su je su kai wa shi da jijji a lokacin da 'yan sanda suka kama su. Tun da farko dai a cikin wani faifan bidiyo da ya yaɗu a shafukan sada zumunta ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin mamu da makakari ya yi wa jami'an sanda bayani a lokacin da suke binciken farko a lokacin da suka tafke su a garin na anka al'ummomi a jihar zamfara dai na ci gaba da furta albarkacin bakin su dangane da nasarar da jami'an tsaron ke samu a baya bayan nan sunana Tibu Rabiu Zawiya musu dole mu ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci muka fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mana nasarori a cikin dama abin da muke nema shine a samu haɗin kai da fahimtar juna sunana Bilamil Muhammad kai abinda da mu muka ɗauka ba lalle bane a ce dan soja ya shiga daji ya aiki a ɗauka a a tura mu duniya cewa ai ga shi ana yi mu abun da mun yarda da shi shine mu gani a ƙasa. To sai dai yayin da mutane da yawa ke yabawa da kokarin da jami'an tsaron ke yi wasu kuwa na yin kira da ƙara samun haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatocin jihohi da na tarayya domin kar da ayyukan 'yan ta'addan baki ɗaya na Asama Kuriyar Madaru. Muna sa a ƙara ƙarfin gwiwa, a ƙara ba mu tsaro. Tulumbu ya garje da shi da dauda, Allah shi ƙara gagarje mana. Sunana Abdullahi Umar. a muna jin daɗi kwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna wata Allah ya kawunan su su zanna su fahimci juna domin a ci gaba da yaƙa wa'annan muyagun mutane. Jihar Zamfara dai yana ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa Abdulrazak Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazak, kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. A daidai lokacin da mahukunta a kan harkokin zaɓe a Najeriya ke tantama da tababar sahihancin zaɓe a Najeriya ita 'yan takarar gwamnan jihar Adamawa a zaben bara cewa take ta miƙa wa Allah dukkanin mari. Ita ainihin sahihancin zaɓe take yi yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zaɓe. Allah shi ya bar ma kanshi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba. Ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu. Game da ganin ganin junar da wasu tsaffin shugabannin ƙasa da sojoji suka yi a jihar Naija kuwa wasu 'yan siyasa ne ke cewa a gaskiya akwai alamar cewa abubuwa sun riga sun yi kamari. Ba ma sai an gaya ma mutum ba maganan halin da kasan ke ciki shine suka eh, gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba. Shi kuwa gwamna Abdullahi Zulan jihar Nasarawa cewa yake har yanzu ba maganar tsananin tsadar mai a Najeriya akwai wani hanzari. Lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai dubu ɗaya, dubu ɗaya da ɗari biyu, dubu ɗaya da ɗari uku to lokacin subsidy sai ya dawo. to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da wuri-wuri. shiri na ɗari da tamanin da bakwai cikin jerin shashiyar manuniyan da kan sassaƙa don sassaƙo muku dukkanin sassaƙen sirri. mai yiwuwa kuma sakin sakakken sirrin ne ma ya sa 'yar takarar gwamnan jihar adamawa a jam'iyyar apc a zaben bara sanata aisha Dairu ahmad binani ta sanar da duniya dalla-dallan dalilan daina zuwa adamawa tun bayan hukuncin kotun da ya mata tsauri tun da aka kare rigingimu na kotu a gaskiya dalilin da ya sa na ɗauki wannan tsawon lokaci domin mutane magoya baya sun fusata sosai akan abin da ya faru domin suna ganin cewa hakika hakikanin gaskiyar magana mun ci zaɓe wannan ya sa mutane sun fasata ni ko na yi amfani da hikima na na ceto in rai ya ɓaci in ka bari abin ya ɗauki lokaci mutum sai ka ga ya ɗan fara mantawa shi ya sa na ɗauki tsawon lokaci domin kowa fushin shi ya ɗan sauka da a wancan lokacin ne na zo watakila kamar da wani ya yi magana wani magana idan suka yi watakila kamun su kare za su zai zamanto watakila a yi maganan da ba kyau kuma kaga gwamnatinmu ne take ci gwamnatin jam'iyyar apc ce a federal so wannan shi yasa da kuma duk sanda mutum ya yi fushi to a bashi lokaci to yau din nan kuma da na zo da kaso da abin da ya kawo da musu godiya duk wanda ya taimaka mini da addu'o'i akan allah ubangiji in alheri ne ya ba mu wannan abu to ina ganin allah shi ya bar ma kanshi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba kuma tun da dai allah aka roka ya fi mu sanin abin da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar jihar Kanawa Farfesa Sani walmanin manumfashi fashin bakin fassara ingantaccen zaɓe a Najeriya tun daga farfarin farkon fari. Kafin zaɓe zama sahihi sai an samar da kuɗaɗe isassu. Kafin zaɓe zama sahihi sai jam'iyyu sun gudanar da sahihin zaɓe na fitar da ɗan takarkaru kafin zaɓe ya zama sahihi sai 'yan takarkaru sun daina sayan supageti da indomi da kuɗaɗe da atamfofi da sabulai suna wa mutane wajen zaɓe sun daina sayan zaɓe sannan sai kun jira duk waɗannan abubuwa sun kyauta sannan kuma dole ka'ida ce ta demokradiyya idan ka ce ba za ka iya sayan fom naira miliyan goma ba amma ka tanaji kuɗaɗe sama da naira miliyan goma za ka sai sabulai za ka sai atamfofi kamar farfesa na cewa ba za ta canza zani ba kenan ah ai ai zaɓe ya danganta da credibility na processes na zabe din eh, misali za a sa ran ganin sauyi kenan. Idan jam'iyyu sun daina karfa karfa wajen fitar da yan takar idan masu yan takarkar sun daina kwaso kuɗaɗe suna raba mutane suna sayan kuɗi. Idan yan siyasa ba su daina haɗa kai da jami'an tsaro suna cewa su kau da kai ba. Kamar farfesa na cewa waɗannan abubuwan su ne suka shafa muku kashin gari. a kwarai da gaske ai ba zai yi ka dukan taki kana barin jaki ba ra'ayinka game da kira-kiran da ake cewa ya ma kamata zaben nan da kuke na ƙananan hukumomi a mai da shi hannun hukumar INEC ita INEC din sai zabe take yi doka nake yi ƙasa ce ta doka tana bin dokoki yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zabe ko mun ba da shawarwari yadda za a kawo gyara nan game da ganin ganin juna tsakanin tsohon shugaban ƙasa Ibrahim baban Babangida da wasu tsaffin shugabanni da sojoji kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Honorable Yahaya ability ne ke cewa da ganin ganin kasan akwai babban guziri. Duk ɗan Najeriya zai ji daɗin wanga ganawa da suka yunkuro domin su yi. Yau in ka zanna ka duba dukkan su shugabanni ne wanda suka jagoranci ƙasan ga. Musamman shi Obasanjo ya jagoranci ƙasan ga ta ɓangaren soja, ya jagoranci ƙasan ga ta ɓangaren farar fulla. In ka zo gehen shi Janar Ibrahim Badamasi gida shi kuma in ka zanna ka duba ya jagoranci ƙasan ga tsawon shekara takwas, wanda yake kuma ya ajiye tarihi kuma an ka zanna ka dubi shi jan ali gusau shugaba ne wanda ya rike ainihin shashi na musamman na bangaren leken asirin tsaron kasa baki daya hmm. wanda yake yana da kwarewa tun daga najeriya har kasan waje sannan in ka zo ga shi jan abdulsalami abubakar hmm. shi ma ya rike kasan ga ya rike a mulkin soja wanda yake kuma a lokacin shi ne saboda yadda da amincewansu baki daya har suka mika mulki a ainihin farar fulla su ga me takarawan ganin su so in ka zanna ka duba yau kasan ga da ta cinci kanta ta bangaren rashin tsaro ga yana ana ana ta kuwa ana ta kuwa in ka zo maganar tattalin arzikin kasa shi kanshi ya gurɓace ya lalace a kasan ga to yunkurin gada za su yi su ce za su fara tattaunawa to duk ɗan Najeriya da talaka da mai mahalin zai ji daɗi ya san cewa lallai sun yunkuro domin su ga ta ina za su taimaka ma kasan ga. Wanda yake babu wani takamaiman bayanin dalilin ganawarsu amma ku kuna ganin yana da alaka da batun halin da ƙasa ke ciki ne. Ba ma sai an gaya ma mutum ba ya kamata mu sani cewa maganan halin da ƙasan ke ciki shine suka eh, gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba. Sai dai shi gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa fasa kwayoyi kawai akan tsananin tsadar man da ake gani a Najeriya da ya ce akwai wani boyayyen sirri. An ce za a sayar wa dangwatan mai ne a naira. naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba to a nairan wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi dubu ɗaya da ɗari shida ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi nnpc ta fito ta ce to kai dangote za mu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to kenan ni kuma na na sarrafa zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa shin kana tunani duk da arzikin da Najeriya take da shi ya kamata 'yan Najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira dubu ɗaya to gaskiya saboda Allah idan ka duba 'yan su ƙasashe masu arziki kamar saudi arabia duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tantani da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa ba haka bane tun a nigeria a nigeria an yi refinery guda hudu inda kamar an yi wa'annan refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa nigeria tana da karfin da za ta iya yin mai randa miliyan uku a kowane rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man isasshe a ƙasa da za ta iya haka amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta Abin da najeriya take yi shine miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu na biyu masu haƙan nan wani irin zama aka yi da su wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man yana daga kamfanoni su kamfanonin ba kamfanonin gida bane su da suke hakan man dama ah dama kamfanonin gida bane eh su akwai kamfanonin yan Najeriya kanana kanana da dama da suke yi amma duk abin da suke yi bai fi goma sha biyar zuwa ashirin daga cikin ɗari na abin da man da ake wa a Nigeria. Your Excellency na farko ba ma iya haƙo man da ya kamata sannan na biyu an haƙo matatun a mace suke shin wannan ba gazawa ne na gwamnati ba gaza ne na Najeriya ito eh gwamnati ba ta isa ta tsira daga cikin abin nan ba don me yasa yanzu ba a samun man saboda rashin zaman lafiya ne na delta ai na biyu saboda shi mai kafin ka haƙe shi jari zaka sa to saboda ba a sa jarin da ya kamata na uku kuma uwa uba satan man je. so wayannan su ne manya manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ta ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai wata irin yabanyar da aka hada ta da ganzari. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 980 ne curcur ga dukkanin masu dafa da barafin iko su yi sallamar sukin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman alfahari.